A shirinmu na ƙananan sana'o'i a wannan mako dandalin VOA ya leƙa karkara ne inda muka zanta da Hawa Isyaku daga ƙaramar hukumar tufa mai sana'ar kuli Mun kuma zanta da ita ne dangane da sana'arta da ma irin alfanun da take samu. Gami da ƙalubalen da take fuskanta a sana'arta na kuli Salamu alaikum. Sunana Hawa Isyaku. Ni sana'a da nake ta kulikuli. Eh kuli da mai. Tsawon shekara nawa kina wannan sana'a? akalla ba kasar ba wannan sana'a ta ta kuli da mai na shekara goma an nayin ta alhamdulillah wannan sana'a ta kuli da mai insha Allah aka yi ta ana samun alkhairi daidai gwargwaron iko Ina Allah ya tsaga da rabanka kana samu. Yaya ake wannan sana'a ta kuli-kuli da mai? Kin yi bayanin hanyoyi da kuɗaɗen da kuke kashewa kafin yin kulin. Shin ana mai da riba? Saboda haka wannan sana'a ta mu Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah ya taimaka mana. Muna samun daidai gwargwaron iko alheri da muke faɗa kuma ke tafiye da mai iyali al'amarin da ya samu daidai gwargwadon iko. Ya ki dattijuwa, shin wani irin ƙalubale kike fuskanta? Mu dai wannan sana'a tamu idan muka samu gyaɗa za mu iya gyara ta mu bushe ta mu shanya ta mu soya ta mu mutsuka mu kai na'ura mu kai na'ura a yi mana markaɗe idan aka markaɗe mata za mu zo mu iya sawa a takunya da muciya mu tuƙa idan muka tuka za mu iya kaiwa a matso mana amma tsirkulin daban tankuda da ba a bamu mu kuma za mu zo mu gutsutsura mu soya bayan mun soya kuma har ila sai a kwankwada sai a kai na'ura sai a yi mana garin kulikulin idan sha Allahu daidai gwargwaron iko abin da Allah ya bamu za mu yaga a ciki tunda muna biya bukatunmu na yau da gobe a ciki insha Allahu muka yi ta ya za a inganta wannan sana'a wannan sana'a tamu idan Allah ya bada sa'a in dai Allah ya sa ka sayar akan kare ana samun alheri bakin gwargwadon iko muna yi wa iyali biya bukata to matsalar matsayin eh, Allah ya sa muka sami gyaɗa wacce take da dan bori ko ba mai abun nan ba ita ce muke samun ɗan man baya kawai amma dai Allah ya ba mu sa'a muka sami gyaɗa mai kyau to insha Allah muna samun alheri daidai gwargwadon iko. Ta ya za a inganta wannan sana'a? To mu wannan sana'a tamu in Allah ya ba mu da iko muna so muna neman taimako mu kafa kungiya ma muna so mu kafa kungiya ma mu zama yan group daya shawaran mu daya komai daya idan Allah ya kawo mana alheri kowa da kowa na ƙasa da mu da na sama da mu kowa idan sa baki rabu muna neman taimako Allah ya taimaka mana kuma wani imazaga sanadi a kawo mana dauki a wannan sana'a ta mu ta kuli kuli wani irin kira zaki wa mata sana'ar wata in Allah ya sa sai da hanya kaga sana'ar wani tunda in wani yana da karfin da zai auno gyaɗar wani ba shi da karfin da zai auno kuma wa'yansu sa'o suna ɗauko gyaɗar suna bayarwa a bisa a taimaka an ci ka a baya. saboda haka wani baya aikin sana'a Allah ya kawo masa hanya ya samu ya dinga koya ike saboda halin yau da gobe kayan Allah tun da kan a taimaka maka da hali gwara ka taimakawa kanka da kanka wanda ma zai yi maka sai ji daɗi. To Madalla da fatan mata za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.